shekara ta dubu da da hudu arba'in 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin sha shida ga watan Disamba shekarar miladiya ta dubu biyu da da ashirin 2021 wannan shi ne darasi na ashirin insha Allah cikin jerin darussa da littafin ma'alimus sunna annabawiyya da Sheikh Saleh bin Ahmad Ashami jazahullahu khairan ita ta wato hadisan da Allah sallallahu alaihi wasallam da sunna guda goma sha hudu ubangiji sa wannan karatu da yake wata da taqribu sunna baina yadayil umma ma'ana kusanto da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi ga al'ummarsa salawatullahi wa salamuhu alaihi tashi a babin da mala yake cewa bab al-muslim wal muhajir babin da ke bayani akan ma'anan musulmi da kuma wato ɗan ƙaura muhajir an abdullahi ibn amrin radiyallahu anhu ba an nabi sallallahu alaihi wasallam qal المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نحى الله عنه أنا حديث يا الإمام البخاري يا روي توشي farkon sai ɗinsa a kitabul iman da wasu wurare kuma daban ya ruwaito shi a inda dai babi hadisin babu muslim an salim muslimu na min lisanihi wa yadi. bab ayyul islami afdal a inda ya ruwaito shi riwaya daga abu musal ashari inda aka tafi manzo sallallahu alaihi wasallam aka ce ya manzo Allah wani irin musulunci ne ba alkhairi shi shine musulunci musulmin da sai ka wannan magana alladhi salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi zuwa karshen shi sai wani babi kuma na uku ba wannan ba wanda a matsayin inda ya kawo shi akan umarni da aka yi daga guje masabon Allah abin hadisin ke cewa daga Abdullahi dan Amru dan As radiyallahu anhu ba anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sayyidina abdullahi dan abbas yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace al-muslimu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi musulmi man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi shine wanda musulmai suka kukuta daga harshen shi da kuma hannunsa al man hajara ma nahallahu anhu shi kuma dan aura? Shi ne wanda ya kaurace wa ababen da Allah subhanahu ta’ala ne hani daga aikata su wannan hadisin abinda malamai suka ce game da shi shine wato wannan bayanin na wane ne musulmi yana bayani ne akan al-muslimu al-kamilu islamu musulmi wanda yake da cikakken musulunci ko da mutum ce da waɗannan halayen ba za a kore masa aslul islami ba sai dai kamalul islam domin aslul islam sai da muka a baya shi ne fita kalmar shahada bayan mutum ya fita kalmar shahada ya samu aslul islami kenan idan yana buƙatar samun kamalul islam cikakken musulunci sai ya aikata ayyuka mabambanta daga cikin akwai wannan aikin shine an yaslibal muslimuna lisani musulmai su kukuta daga harshensa ma'ana su kuɗaɗar da cutarwar magana take wa yadihi su kuɗaɗar da cutarwa ayyukansa an yi ta'abiri da yadu ne aka ce hannu saboda hannu yana kan gaba wajen aikata mafi yawan ayyuka kama qur'ani ya fi haka a wuraren daban daban daban daban zalika lima qaddamat aydihim aydikum misali ko aydihim ko ma asaban min ma kasa kasabat aydikum da ire-iren walan ya a abadan jima kaddamat aidihim da ire-iren su kaga duka ayyuka da ake yi ana saka hannaye a cikin su. don haka hannu da aka faɗa bai tafi su akan hannu ba ya shafi dukkan cutarwar da za ka yi wa wani da aikinka shi kuma baki an ambaci cutar da za ka yi wani da Wani yana nuni zuwa ga haramcin cutar da musulmai da maganarka ko aikinka kakar kana so ka samu kamalul islam ah, sannan sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal muhajiru ɗan kaura asul eh, hijira shine hijranul ma'asi aurace masaban Allah shine asalin hijira da aka samu hijiranu di'atul ma'asi hijiranu di'atul ma'asi ma inda ake sabo wannan shi ya kawo hijirar barin wani gari zuwa wani amma asalin hijira shine ƙauracewa, wa kabar abin Allah ya hana haka wanda ya ƙaura, ya bar wani gari ya koma wani idan bai daina yin sa da yake yi ba da tsoron shi da amfani kamar yadda wanda mun ji a baya wanda ya musulunta sai zama na bai daina yin saɓon Allah da yake yi a kafirci ba Za a wanzan mashi da zunuban shi na kafin ya musulunta da kuma zunuban shi na bayan musulunta mun ji hadisi a baya game da haka da asalin ƙaura shine ƙauracewa ababen da suka haramta kuma baka samu halin ƙauracewa gari ko ƙasar da ake hana yin addini ba amma kai kokari ka kaura cewa ababan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan shine kamalul hijra shine kamalul hijra hijranul ma'asi hijranu baladi shirki hijranu baladi so ko qaumus so ah kuma da muka ambata wani hadisi bukhari ne ruwaito shi malan ya saki cewa an abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ce al-muslimu man salima al na min lisanihi yadi musulmi shine wanda ɗan uwansa musulmai suka kira daga harshen sa da hannunsa wal mu'minu man amina nasu ala dima'ihim wa amwali mu'mini shine wanda mu'minai suka amince da shi suka amince da shi a game da jininsu da kuma dukiyarsu wannan shine mumini wanda baya cutar da jinin kowa ko kuma ya cutar da dukiyar kowa baya wawurar dukiya wani zalunci ko da cikin aminci ko da sata ko da fashi ko da karɓar kuɗin fansa ko da yaudara ko da eh, ainihin wato shafi mulera ko 419 dai wasu hanyoyi na cin kuɗaɗen mutane bisa zalunci baya aikata wannan sannan baya zuba da jinin kowa wannan ya samu kamalul iman ce wannan riwaya ce ta limamu tirmidhi da nasa'i kuma hadisi ne sahihi kamar da malam ya ambata wannan shi kuma yana ƙara mana bayani ne akan wato imani suna da alaƙa da ainihin aikata abubuwa wanda suke wato cin aikata abubuwa da su jinin musulmi ko su lalata dukiyarsu lura da kyau waɗannan ayyuka suna da alaƙa da 'yan uwanka musulmi ne ke bari cutar da su da harshen ka barin su da su da hannunka ƙaurace ma zuba da jininsu ƙaurace ma zuba da dukiyarsu ko a lalata dukiyarsu da ƙaurace ma abin da Allah subhanahu ta'ala ya haramta ka san wannan shi kai yake da alaka ta da alaka ta da Allah sauran duk suna da alaka ne tsakanin ka da mutane yan uwanka wannan yake nuni zuwa ga muhimmancin kyakkyawar ɗabi'a kamewa daga zalunci kamewa daga fajici kamewa daga duk wani abu da zai cuta da yan wanka musulmai don samun cikakken addini ana addini zai cika don kawai kana yin sallah don kawai kana yin azumi kana kidawa kana sallar dare amma kuma kana cutar da yan wanka musulmai Kuma yadda aka zo kuma manzala sallah ne sallaba ana labarin wata mata da ake zigawa wajen yawan sallah ana ziga ta wajen yawan azumi ana ziga ta wajen kiyamul da tilawa annabi sallallahu alaihi wasallam ce hiya fi rubuta shi babban hankalin sai ya tashi Allah ta su yake cewa fa inna kanat tu'li jiranan la ai na samu labarin tana cutar da makwabcanta da aikin da mutum yake na alkhairi tsakanin shi da Allah musulunci shi zama da nakasa matukar mutanen da ke kewaye da shi makwabta yan uwa dangi abokan zama yayi da kanne iyaye da jikoki sirkai sauran abokan kasuwanci da abokan zaman wuri guda musulmansu da waɗanda suke ba musulmansu ba kafiran amana suke suna cutuwa daga ayyukan da musulunci karin da kasuwarai da gaske kuma kana fuskantar hatsarin cewa da yi ranar alkiyama duka ayyukan da alkhairi za a kwashe a rabar musu ya kana da muhimmanci mu tsaya mu kula a ɗabi'u da irin hulɗar da muke da mutanen da ke kusa da mu Allah ya gafarta wa وعن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن man aminahu an-nas wal muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara as-su'a والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه هنا رواية عبد أبو بيلي هنا رواية عن مالك هنا رواية الإمام الحاكم ني إسنادي تبكي هذا يا هذا ولن تم حديثه غابيني يا المؤمن من أمنه الناس wato abin da aka ambata a cikin riwaya abu huraira ta tumari da nasai ya ambaci wal muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi al muhajiru man hajara as-su'a kaga wannan su kuma sune ababen da aka ambata a hadisi Abdullahi dan Amru dan anhu an abi sai ya kara da wani abu yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadi daren da Allah ubangiji da raina ke hannunsa in ji sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace la yadkhulu jannata abdun ba wani bawa da zai shiga aljanna la ya'manu jaruhu bawa'iqa wanda hukuncin su amince daga sharrin su ba albawa'iq jam'i ne na ba'iqa da ke guda daya ma'ananta addahiya wanda ce ashekul muhlik da abin da zai halakar da musu to gawa'ik mai da Allah yake cewa aw yubihunna bima kasab ay yuhlikuhum yuhlikuhunna bawa'ik sune munin aikinka munin maganarka rashin kyakkyawan mu'amalarka kuma ka yana jin tsoron wannan abin bai amintu kai game da 'ya'yan shi game da dukiyarsa game da wata amana da ke tsakaninku ba Sai amintu da kai ba yana shakkar a yana tsari-tsari da kai wannan mutum mutumin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani shiga aljanna ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in jama'a jibrin zaman da ake tsakanin mutane a garuruwa da unguwanni da kasuwanni da gonaki mutum yana ka a gona kana tsoron ka yi girbi bar amfanin a kusa sai dai ka tare sai dai ka tare yana makwabcinka a gida kana tsoron ka fita daga gidan kai tafiya kwana ɗaya biyu ka san sharin da zai kula maka ba ko kula ma iyalanka ko yayanka ko ana baki da shi a kula ma shari mutum yana makwabcinka a kasuwa kana jin tsoron ko fiya wata yami ko maka kasha ake yiwa kan yi mafiya wata wani sihiri saboda cikin da kai irin waɗannan halaye ne nan ba ya fita na mutumin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana kuma ishara zuwa ga girman haƙƙin makwabci yana ishara zuwa ga mene zuwa ga girman haƙƙin makwabci kenan za ka iya rasa aljanna idan ba ka kula da wannan haƙƙin ba wannan ya nuna cewa wato cutar da makwabci kabira ce min al-kaba'ir kuma kaba'ir cikin siffofin ah, manyan zunubai shine zama an yi alƙawarin azabar wuta wanda ya aikata hajji sallallahu alaihi wasallam ya rantsi da Allah sannan ya ce wanda makwabcinsa bai amince da fitowarsa ba ba zai shiga aljanna ba za ka tafa kowa ya kalli ya yake da makwabcinsa a gida a gidan haya a anguwa a rumfar kasuwa a shagon sana'a a wurin aiki a ko'ina da kake rayuwa menene alaƙa da makwabcinka kuma me suke tunani game da kai aminci ko rashinsa Allah ya tsare bab kul amantu billah abin da ke magana akan fadin musulmi su ce amantu billah nayi imani da Allah an sufyan ibn abdullahi sadiqal قلت يا رسول الله قل لي في لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله استقم wannan sahabi Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi yana da hadisi kwaya ɗaya ne gal a cikin sai Muslim shine wannan hadisi hadisi mala ya dauko shi daga cikin Muslim wannan sahabi radiyallahu anhu shi tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah kulli fil islami awlan faɗa mun wata magana mana a cikin musulunci wadda la as'alu anhu ahadan ba'dak bayan kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zan sake bukatuwa zuwa ga tambayan gani game da wannan abin da zaka samu ba qal sai nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi kul amantu billahi wa fastaqim kace nayi imani da Allah sannan ka tsayi akan imanin al-imamu al-qadi Iyad ibn Musa al-Yahsubi rahmatullahi alaihi ke cewa wannan zance yana daga cikin jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kulalliyar magana ce mai faɗin ma'ana sai Allah yake cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatazzalu alaihim al mala'ika bi shan aya annabi sallallahu alaihi ya dauki wannan lafazin ya markaɗe shi zuwa hadisin sa mai daraja an fito wannan bawa wani abu wanda yake shi jima'ul jima'ul islam kun amantu ya ce na yi imani da Allah wanda ya hada da kalmar shahada ya hada da imani ya hada da aiki domin a cikin imani akwai aiki sannan kuma bai na karara yake mustaqim da kawo nan mustaqim sannan sai ka tsayu a akan daidaituwa kan tafafin imani malamai su yi kokarin su fahimci me yake nufi da al-istiqama suka ce shine hamlun nafsi ala akhlaqi sunnati wal kitab ma tajannubi kulli manhiyin anu shine ka koya ma rayuwarka ka koya ma ranka ka tarbiyyanci ranka akan al'adantu al'adun al'adantu al'adun alqur'ani al'adanci al'adun sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare da guje ba dukkan abin da sunna ta hana idan Allah ya ce a a fatin kama umar aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi ainihin wato furfura ta fito maka tun da wuri yace shayyabat ni hudun wa akhwatu sosul hudu ta ce mashi fastaqim kama umirta man tabak ka daidaitu akan al'amarin da aka daura ka akai da kai da waɗanda suka musulunta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan istiqama akwai wahala ko yana daga cikin sharadin istiqama cewa mutum zai laifi ba ya zama ma'asumi baya cikin wannan sharadin ba kika shi ba annabi bane na Allah ko manzo annabawa da manzanni su ne suke da ainihin wato wannan dangantakar Allah ya kakin da ya yi mutana amma wanda yake kan istiqama yana iya yin laifi wai da Qur'ani ya ishara da ya ce. istimu ilaihi wastaghfiru ku zuwa ga hanya Allah kuma ku nemi gafarar zunuban ku shi suna yin zunubai ke ina ba ta magani haka wannan dalili ne akan cewa almustaqim kad yuznibu sai dai baya dogewa akan zunubansa yana tuba yana neman gafara yana nadama yana kumawa ga Allah yana tadarukin kuskure da laifukansa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kul amantu billahi ce nayi imani da Allah wasfaqim sannan ka tsayu ka tsayu kan addini wannan shine abin da yake so ka zama ya kai musulmi kullun kana cikin imanin ka kuma kana tsayuwa akan addininka ko a kira ka dan zafin kai ko a kira ka dan idala ko dan salafiya wannan ba shine muhimmi ba zama dai kana tsaya akan addininka ka gam gam addinu ra'sul mali fastamsik bi addini shine jarin ka fastamsik bi kai shi idan ga dan kasuwa baya wasa da jarin baya ibin jarin shi ya ta wadda abdala a ciki ke ta shashanci da shi da ya san wannan jarin shine mutuncinsa shine tsiransa shine karamarsa haka ya kamata ka zama kana kula da addinin ka a kowane shi baka wasa da abin da ya taba karamarsa bab ma yuhibbu li nafsi babun da ke bayani akan abin da yake so wa kansa musulmi ya so wa ɗan uwansa musulmi mumini ya so wa ɗan uwansa mumini abin yake so wa kansa na alkhairi an anatin عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب nafsi. Wani hadisi riwayar Buhari ne da muslim mutabakun ne alaihi ah, da anas malik Allah ubangiji ya kara masa gida yace qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dan Allah yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ayan ku baya zama mumini har sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa a riwaya al-imam hakim ya ce ma yi shibbuli na min alkhairi sai ya so wa ɗan’uwansa abin da yake so wa kansa na alkhairi wa an hu a anin na biyu sallallahu alaihi sallama ƙwal ya yi min a hadukun hatta yi shibbalin nasi ma yi shibbuli na fi ma hatta yi shibbal mar’a la yi shibbuhu illa lillahi azawajar ya ce daga anas ɗan malika ila yau allah ya ƙara masa yadda Anas ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa annabi alaihi salatu wassalam yake cewa la yu'minu ahadukum sayan ku baya zama mai imani hatta yuhibba linnasi ma yuhibbu li nafsi ya so wa ƴan uwansa musulmai irin abin da yake so kansa na alkhairi shi ma wannan duka magana imani din nan ana magana akan kamalul iman ba aslul iman ba wa hatta yuhibbu al-mar'a A mutum ya zama mai imani sai ya zama yana son mutum la yuhibbu illa billahi azza wa jalla baya kaunar shi sai dan Allah a wato a farko shi mutum abinda yake jan shi ya zama yana so wa mutane alkhairin da yake so wa shi wannan alama ce ta salamar zuciyarsa cewa zuciyarsa ta kuta daga haska, da gilli da ƙeta, duk wani shari da hikidu haka wannan shi ma a cikin shi akwai ishara zuwa ga lafiyar zuciya lafiyar zuciya ita ce kuma ta gyaru sai jiki da ayyuka su gyaru da Annabi sallallahu alaihi ya yake cewa ala inna fi jasadi mudghah idha saluhat saluha jasadu kullu ala wahiyal lalle a wata ta tsokanniya a jikin mutum in ta gyaru to sai jiki ya gyaru da baki daya ita ce zuciya haka kuma mutum baya wato yi wa mutane mummunan fata baya kyashin mutane su samu alkhairi yana farin cikin mutane su samu irin alkhairin da ya samu wannan alama ce da ke nuna salama ga zuciyarsa wannan maganar muhabba mutum ya so wani baya son shi sai dan Allah wannan ɗaya ne daga cikin nau'in soyayya a ya ce akwai soyayya iri hudu da ciki. akwai mahabbatu ji soyayya ta addini to ita ce ake magana anan ya zama in kana son mutum kana son shi ne kan addinin da yake akwai kuma mahabba ta tsabi'a, ƙauna ta tsabi'a irin wanda mutum yake yi ma iyayensa ko 'ya'yansa to a nan babu dakan na addini a ciki ko da mutum da iyaye wanda ba musulmi ba akwai wannan haƙƙin na soyayya ta tsakanin iyaye da ya tsakanin shi amma ba za ta hana yin addini ba za ta jini ƙauman ibn billahi wa lomil akhiri wa duna man hadda laha wa rasul wannan ki sannan a kuma mahabbatu shahwatin ƙauna ta sha'awa idan irin ƙaunar da namiji ke mace ya mace irin ƙaunar da tsiyama ke wa namiji wannan ƙauna ce ta sha'awa irin ta jinsi akwai kuma mahabba ta itilaf mahabbatu da itilaf shine ƙauna ta hali da ɗabi'a ya zo ɗaya wani na yin wani abu da ke birge ka ko irin abin da kake so suke kana son shi irin yadda mutane suke son ɗan wasan ƙwallo ko suke son mawaƙa ko suke son wasu malamai ko wasu shararren siyasa saboda da yanayin irin abin da kake so wannan muhabba ce ta ikilaf muna nan sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-arwahu junudun mujannada rayuka wasu maganaɗi su ne masu gaba da junansu idan irin a da bashi kitan hali ɗaya ya abota duk mutum yana da wasu abubuwa da yake lissafawa a matsayin abin da a dalilin shi zai shi mutum yanzu wani kawai in ya gaba hagu da shi hagu hagu ne kawai sai jena san shi kun yi zikara in ina shi ma irin ina ku daya kun yi zikara tilawa da irin riwaya da ya iya kun yi ga su barcelona a motoka. ya ce a wannan namu ne ko wani shi kaɗan barcelona ne to wannan duka ana ce mata muhabbatu itilaf ra'ayinku ne ya ɗaya ko ka mutum a wani gari da baka tsammanin za ka ga ɗan gidan wannan da anan zariya ne ko kula shi ba za ka yi ba amma kana zuwa a kwaye ko ba a ku ta ko sai ga wani da irin shiga ta hausawa sai ka kawai su ya maka sallama ka ka jira kan titi sai ka tsammanin za ka ba wushi ka fara tsaunar shi za ka bi shi hakika ka je ka ta abincin da kashe ce maka aishi da ne aka turo shi nan kuma ka je NYC ba haka bane ka kana muhabbatu itilaf kana da dalilai da yawa to irin wannan muhabbar idan ta faru sai kuma aka samu wani ƙarin dalili a cikin waɗancan sai kika ta ƙara muku ƙaura da juna a can su kansu maza da mata ƙaunarsu da sai suka fara daga wannan ita wani abu ya haɗa su idan kuma kika jirkice zuwa muhabbatu shahawatin kuma kuna iya kuma jirkice zuwa ga muhabbatu dinin bayan kuna da wani abu da ya samu kama da juna sai kuma mutunci ya haɗa ku ko ɗalibin ilimi ta haɗa ku ko makwabta ta haɗa ku da sauransu na ana magana akan mahabba ne ta addini ita ce ake cewa mutum ya kaunaci wani ba don komai ba sai don Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi Malam ya ce, ah, wannan riwaya ce ta imamu alhakim a ya da isnadi akan shartin Buhari da Muslim وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير شيء لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان باوا بايا كيوا بعينهم حقيقة الإيمان وتقاله إكما حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير sai ya kaunata wa mutane irin abin da yake kaunata wa kansa na alkhairi wannan riwaya ibn hibban ce bab almunafiquna wa sifatuhum abin da ke gani akan munafikai da siffofinsu. su yake nufi da munafurci jama'a shine izharul islami wal khair wa idmarul kufri wa shar kamar yadda ainihin wato yake cikin littafin ta'rifat na aljurjani Wannan shi ne simple definition na an ce meye munafunci shi ne. ka bayyana musulunci ka koye kafirci wannan shi an-nifaqul i'tiqadi ka bayyana alkhairi ka koya sharri wannan shi kuma shine an-nifaqul amal shi biyu ne akwai an-nifaqul i'tiqadi munafunci wanda yake a matsayin kafirci irin abin da ɗan salulu suka yi a madina akwai kuma annifaq Al'amari. shine za a yi bayani a nan wanda aiki ne na munafurci. amma mutum yana nan da asalin imanin shi da daga musulunci ba ah, ya yace ana bi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam qal ayatul munafiqi thalathun idha haddatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf wa idha atina khan ayatul munafiq al-aya anan ma'anar isra'a ma'anar alama ayatu anan alama ba aya ta qur'ani ba alama tambarin da za a kana da shi kuma an kawo shi da ifradi ne dan ya nuna jinsi wato jinsi ne a aka kawo Imam al-Bukhari ya zo cikin mashi aka yace babu alamatin akwai kawo shi dan alama kuma ya kawo shi da jami idan nuna cewa suna da yawa din kuma ya ce a guda uku kira haddasa karab idan yi magana ke karya iza wa'ada akhlaf idan yi alkawari ya saba Idan ta tumina khan idan aka amince mishi ya ha'inci me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa lafazin iza yi da lafazin in haddasa karaba wa in wa'ada akhlafa ba wa in itu min khana ba malamai na jidala masu lura da ma'anar lafin da kake wannan zaɓin yana nuni zuwa ga yawan maimaituwar abin iza tana nuna yawan maimaituwa fiye da in kamar da iza take nuna ta haƙƙon roƙo fiye da in haka iza a nan ma'anarta ya zai mai jiki duk da bai magana sai yayi karya ko inda bai bukata yin karya inda aka yi alƙawari da shi sai ya saba inda aka amince mishi sai ya ci amana kusan alƙawari a wata riwaya da alimu tsabarani ruwaito Allah sallar sai yake cewa wanda a sa'ad da yake ɗaukan alƙawarin dama yana ɗauka da niyya ba zai cika ba kuma da zai cika ba yake ce miki wallahi ina aure ki zan miki shi kuma ma shirya wannan zai Allah yake bashi bashi ta ce zan biya rana kaza ki niyyar biya ki da niyyar biya nan da kuma ku shi kawai ba zai ba shi aka ta biya ya ku sannan a wajen aminci me yake nufi da ibatu min khana wato ya zama an yadda da shi akan gabatar da wani aiki ko rike asirin wata magana ko wani jagoranci ko wani al'amari da aka danka mai a hannun al'umma jami'in tsaro lauyan gwamnati yan sanda malamin makaranta jami'in jirafawa mai gadi shugaban wata hukuma gwamna duk wani wanda aka bashi aminci shiriki wanda aka bashi auren yan mutane wanda aka bashi kudin adashi mutane duk wannan mu musamman ne an amince da shi na kaɗauki dukiya ko wata maslaha ta mutane ɗansu ko amanan ‘ya'yansu marayu da aka haifa shi. Shi da dama tun farko yana karɓa dama ya fara tunan ya za a yi ci wannan amana. Da za a yi kawo matsala game da wannan abu. Wannan shi ne wanda ke da aka gina fara Kuma ko da yaushe aka ba shi ajiyan wani abu, a da yake da yake. Wannan munafiki. A wata rewa da za mu zo mu ji, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake da waɗannan halayen munafiki ne a fir khalisan original wanda yake da kuma ɗaya daga cikin halayen yana da ɗaya bisa ukun halin munafurci wanda kana magana a kan jisak ne al'amal ba ta muna ba. a wata riwaya Sallah ne alaihi ne yake cewa wa in sama wa salla wa zama annahu musu. wannan kuda yana sallah yana azumi kuma yana cewa shi musulmi ne a wurin Allah wannan munafiki ne shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shakka yana da kyau mu tsaya ne wa kan bukatun tanasu Zuba ga daga cikin waɗannan abubuwan wanne ne ka faɗa mishi ƙarya azanci karya alƙawari ha'inci bayan an amince maka bana abdullahi bin amrin annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fi kana munafiqan khalis wannan riwaya ta da dan amr dan as da ke cikin bukhari da muslim har ila yau Annabi sallallahu alaihi ya ce arba'un man kunna fihi abu hudu duk wanda yake da su kana munafiqan khalis kan tagaryen munafiki kuma kana fihi khata daga ciki min hudu cikin su kana fihi khaslatu min an-nifaq yana da wani rabo na munafiki hatta ya da har sai ya tuba ya tumina khana amince da shi ya ha'inci idza hadatha kadaba in yi magana ya ƙarya ko idza ahada tara in yau alƙawari ya yi yaudara ko idza khasaba tara sai fada da shi yi rashin mutunci da yasa anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci hudu sai sai ya ambaci uku malamai sun faɗi hudu da yawa imamu al-qurtubi abul abbas ibn hajar sai zuwa ga cewa abin da ya faru shine annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsara mai masaniya ne game da ya faɗi uku sai kuma yanzu aka ƙara mai ilimi sai suka koma hudu za ka kalma wani ishali suka kalla kuma da kyau biyar ma suka koma mun akwai alkalibu fil hadi ne ɗaya akwai alkhiyanatu fil amana ne na biyu akwai alhulfu fil wa'ad karya shi ne ah, na uku sannan akwai alghadar fil mu'ahada yaudara a wajen yin alkawari sannan akwai alfujuru fil khusuma tajirci a wajen su wannan su ne guda biyar wasu da suke cewa za iya mai da su kwaya uku da akwai wanda suke shiga junansu kaga dai ƙarya a wajen zance kana iya mai da ha'inci a wajen amana cikin shi kana iya mai da yaudara wajen alƙawari cikin cikin ƙarya wajen zance kuma ai da baki ake yin magana a yi ƙarya da baki ake yin magana ta kai alƙawari kuma ƙarya ce sannan fajirci cikin musuma ya zaman shi ba alkawari ya zaman shi malamai suka ce abinda waɗannan abubuwa guda biyar suke nufi shi ba wai su kaɗai ne halayen munafukai ba amma su ne usul na halayen munafukai da ke kowa zuwa ga abu uku da abu uku na kuma su ake yin imani magana aiki da kudin cewa a cikin waɗannan jika akwai masu wakilin kowane kaga magana wanda ke wakiltar magana shine kariya lalata maganan mutum a cikin imaninsa game da shi munafiki shine kariya a cikin magana wanda ke wakiltar aiki shine ha'inci wanda ke wakiltar zuciya niyya shine karya alkawari da zuciya ma mutum ya yi niyyar karyawa wancan kuma da hannunsa ya yi ha'inci ya rubuta ƙyar ya cinye kuɗin mutane ko ya kwashe ya canza musu asusu ko ya cire wani percentage ko ya tsaye da dukiyar marayu da makamantansu abinda ake nufi da duk waɗannan su ne ayyuka ne na munafurci idan mutum bai ba hankali ba za su kai shi zuwa ga kudurce munafurci waɗannan kamar yadda jama'a wajibi mu tsaya mu kalle su da kyau kowa ya kalla ya ga wanne ne yake da matsala da shi shi ka gyara shine amfani da karatun nan yau kanka hasi ko abu da an ta tuhasu lola ki kade ki tunanin cewa ina yin kaza da an ce hatta ya ba'aha shi za ka iya bi shi za ka ce to shi ke dai ah, ah, ya mai an da yake cewa ya ƙun hatta ya hadini Allah ce to Allah da ya shirya tabbani sai da Allah ya shirya tabbani a liman sha aminkum an yastaqi in ka so ka tsayu Allah ne mace ka Allah ka taimake mu tsaya kan addini wa na nabi hurairata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مقبل المؤمن حسن خامس الزرع yana ci gaba mana bayani ne a kan, wato sufofin munafukai bayan waɗancan guda biyar ɗin ka wata sufa kuma Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin mumini kamar misalin kamati garki sabon tsiran shuka na masara ko dawa ko gero ko rabu ya yake rauni da siranta da rashin kwani ya fi waraquhu min haythu atat harrihu wannan sabon tsiran za iska tana taɗa shi gin ta zo za su taɗa shi kawai ba ta kyale shi ba Ka fi takasiquha iska na jujjuya shi ko ta ko'ina tana juya da shi fa'iza sakanat idan iska ta natsu da kada da cikin suna wasu ɗaya. a da sabon gona ta fito da su, sati biyu ko sati uku da ana isa ruwa haka za ta tafi da shigo kisa ta kaɗawa ta kaɗawa ba za ta kai labari ba kisa na karewa sai sun kawo sun tsaya ke je shi ne mana misalin mumini da yadda fitintunu da balawoyi suke shakin nasa duk wata mutum sai ta raurar da zuciyarsa sai ta firgita shi a wata riwaya ta imam muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga waye gari fitintunu suna zuwa muminai mumini ya fi ta fi ce hadihi mukulikaci ce wannan fitina ba ta wannan idan ta wuce sai wata ta zo maki muni sai ce hadihi hadihi kai wannan ta fi waccan wanda ba ta tsare da ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa har fitintinan su dinga mantar da mutane junansu duk wanda ta zo ba za a fitina ta baya ba yanzu kan Najeriya nan gaba. Yanzu ta kafa ma Najeriya ba cikin suna yake. ni na fara yin wayo tun zamanin shagari ne tun da muka zo a cikin fitana ake iri an yi kayan fashi an yi kayan shafi bulera an yi masu mai da mutane doya an yi kayan duka an yi tawaji ake kayan yankan kai aka yi aka yi juyin mulki tun muna yara ake wannan juyin mulki a cewa an yi juyin mulki an sa wani kuma an yi juyin mulki an sa wani haka aka yi haka zo aka shiga siyasa nan aka yi ta rigimin siyasa aka yi ta zaɓe aka yi ta election crisis aka yi zo aka ta boko haram wasu ce ba a yi ba aka zo aka yi ta ainihin wato faduwa zaɓe da jin bakin ciki aka yi a kasa a tsara in ba abin da mu ba yadda aka yi da wannan murya iya shekarun da suka yi shekaru a tsayin da aka daga a cikin yi a da farashin abubuwa da tashin su Tun muna yara kuma da ake sewa kuma mai giwa ba ki sai da shi na manta ma nawa amma shi ba lokacin tsada gare shi shi ma a wannan kuɗin shi tsanani zamanin ƙafaci da aka yi allawayar da za ka sa a jikinka a dagare shi shinkafa a dagare ta kuɗin zuwa maka za a ce dubu sittin ko dubu tamanin ko dubu arba'in amma fa kuɗi ne masu yawa kuɗin siyan fegi dubu sabayin dubu ɗari kuɗi ne kudin siya wanda har a lokacin talaka mai siya wani da cin miliyan uku miliyan biyu da rabi miliyan shida alaka yana jan fahimta kai wannan ba karamin kuɗi ba ne kuma su biya ko talakawa haka ake tun da aka waye gari wannan su ne fitilin da ke raurawar da a cikin rayuwarsa da addinin sa kuma haka za ka yi fitilin iri daban-daban amma ana tsallakewa ana tsallakewa wanda ka ya mutu lokacin shi ne kuma suna kuma ba zai wuce na lokacin ba wannan haka mu yake a hakan nan Allah yana ta shekar da zunubanka ne yana ɗaukar darajar ka shi ba munafiki Annabi sallallahu alaihi ya yake kuma zalikal mu'minu tukaffa bil bala ah, haka mumini yake kullum ana jijjiga shi da musibu a cikin sunu kamar salil kafiri misalin kafiri kamar salil arzati kamar bishiyar sambur shine arzu shine kama abin da ake cewa rosemary ko christmas tree wasu bishiyoyi na yan gayu da ake yin su masu ban sha'awa duk iskar da ake za ta kogar tana kadawa tana tana kadawa ba ta kadawa yadda zangar ne ya gero yake kadawa tana nan no shakin amma kuma rana a tsaka yake samma yake ainihin wato samma'u ce shadida mai karfi muqtabila za ka ganta lafiyayya hatta ya kasima Allahu ila sha Allah ya dama kace ta buɗe kuma ta ce ta bushe kai za ka kafiri shi kuma yake kafiri za su zo su samun abubuwa yadda suke son su ana ganin su suna wataya wasu suna yin abu da dama mu kuma muna sa su ba mu sha'awa kullum muna kwatanci da su ai su sun more ai su sun gyara kasashen su sun gyara duniyarsu ai ba sa jin wahala ai suna da haɗin kai ai sun san yadda suke kwato yancinsu kullum suna ba sha'awa amma lokaci da Allah zai gargara su gaba daya yake wa adawa da samudawa da kauma yunusa da sunan kamar iri daban daban jiba fir'auna irin shekarun da yana mulki da kasaita da isa da tijjaba amma hatta iza adaraka hulkarau sai da wato nutsewa ta riske shi lokaci guda banu isra'ila Allah ya kalla da ya halaka da Qur'ani masu da gidan kamar hanya da shi ne kuwa so da irin yadda mindset din su suke ganin kamar Qur'ani ya fi karfin da halaka ya fi karfin da kowa suke gani ya fi karfin sunnan Allah ba ka kafiri yake ya ka kafiri ne ba ka sha'awa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ulaika qaumun udjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya mu musulmai wannan duniya kamar wani gidan yari take a wurin muna shiga jarabawa iri daban-daban Allah yana mana falala ne don mu tuna Allah Allah yana mana haka ne in yafi mana zunubanmu su kuma Allah yana mu musu ta tsintsace musu zunubansu don su riske su a alkiyama Allah ya tsare mu don haka a mala ya cewa wa musulmin muslimin masalul mu'mini kamar zarafi. la yazalu rih la tazalu rihu tumilu lafazin imam muslim shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace misalin mumini misalin tsiro ne wanda iska ba ta kushe ba tana karkata shi tana jike shi wala yazalu almuslimu yusibuhu albala musulmi bai gushe ba jarabawa na rasu shi wala yazalu almu'min yusibuhu albala baya gushewa bala'i yana rasu shi yana da lafiya gobe da lafiya yana da kuɗi guba yi da su an kule shi daga aiki an kwaci mai kaza an sace mishi mashin an sace mai waya an rusa mai gida an yi kaminata a fushimin ɗin shi an biyan shi albashi gidan kuɗin haya ya ƙare damuna ta zo abin kwanan shi ya fita matan shi tana ta mai rashin mutunci ta ki ta ki sauraron shi ta ki yin abinci kullum cikin jarabawa iri daban-daban ya yi kwan gida ba a biya ba an cinye kuɗi ya kai yayan shi makaranta suna suka fita shi suna cewa ya kawo kuɗi alalin ba ce a kawo ba ya rasa dabi ba shi ya mai yawa sun shi ya sa ya gudu ya fitaro su matan shi ta lafiya ko ɗan shi ya rasa kuɗin magani wannan jarabawa duk musulmi a cikin ciki ko wani musulmi da ke da jarabawa irin waɗannan haka muke kullum cikin rayuwarmu suka ci ganin waɗanda ba musulmai ba su kama ai ba su damuwa su suke cikin damuwa saboda wannan kafin da suke ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة عنك ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحسد مثال منافق شكبة صلى الله عليه وسلم يقول مثال بشير رسميري yace la ta hatazu ba ta jijjiga ta tasiru sai ranar girbe ta kawai lokaci guda kuma a girbe ta Allah ya fi عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال shati, al'a'ira. كمثل da العائرة بين الغنمين yake misalin munafiki a misalin yar kala ne yar akiya al'aira tana kaiwa ta kawo baina ganamaini tsakankanin garke guda biyu ta ita garke a ko b shine na nasu ta ruga da gudu nan ta ba nan bane ta ruga da gudu can haka ba take yake sai ga kullafi na amanu qalu amanna qalu ila shatim qalu inna ma je nan yaji can ku ina fuska biyu yace a ta'iru ila hadhihi marra ila hadhihi marra tana guje guje je gun waɗannan cikin rudani dawo gun waɗannan cikin rudani haka munafiki yake ayi da fuska ɗaya kullum fuskarsa biyu Allah ka tsare mu daga sharrin munafunci. da ka nan daga halayen munafikai bayan can guda biyar din akwai kuma Allah yana musu talala su dora gumi da su ne ke ci rana ɗaya sai Allah ya girbe su Allah ya kawar da su Allah ya lalata al'amarin su sai ga Allah yana wa ire-iren waɗanda kan kala-kala irin wannan su dake suna cutar da mutane ci guda kuma sai Allah ya kawar da su da Allah ya wa shekau da Allah ya wa zuci kan da Allah ya wancan da Kano me hadisi nan da ire-iren su din da kawai ga irin su za su dade suna rashin mutunci amma rana daya shikenan za a gaza gaba da karfin su shikenan sun lalace amma kalli shi addinin musulunci yana nan yadda yake ko da Allah ya jarabce shi da wata jarabawa sai dai ƙara wato tsallaka jarabawan nan ya yi surviving beyond jarabawan Shi musulunci ba a da gaskiya ba ne irin abin da aka musulmi a cikin tarihi da rubuci da kawai zuwa babul khawfi min an-nifaq babun da ke bayani akan tsoron munafiki wato mumini ya zama yana jin yana tsari tsari yana tsoron karfa ya zama munafiki qala ibrahim at-taymi ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukadziba la hawla wala quwwata illa billah ibrahim at shine ibrahim ibn yazida ibn sharikin al-kufi imamu zahabi da dukkan kuma sai yake cewa kana shabban salihan qanitan lillahi aliman faqihan kabir al-qadri ba'idan yace wani matashi ne mutumin kirki da komawa ga Allah masanin fituhu mai girman sha'ani wanda yake wa'azi sabi ya faɗa haka ne saboda ya mutu da shekara 40 kuma bi kahara hajjaji ya kashe shi cikin shekara arba'in ba yana cikin bahaya victims na zaluncin gwamnan kusa hajjaji ɗan yusufa sai faru an zo ana neman malaminsu ibrahimun na ka'i shi ne malaminsu yana cikin wato waɗanda hajjaji ya yi blacklistin ɗin cewa sai yi maganinsu aka zo ana neman shi kawai ke na ibrahim sai ce garin ko sai aka kama shi bayan an ji ba, an gane ba shi Ibrahim na ake nema ba a cikin shi ina a kullu shi da aka saka shi a wani gidan yari in ka ganin hoton Guantanamo Bay to irin wani gidan yarin ne yarin da babu katanga babu rufin kwano filin Allah ne kawai za a kewaye da kaya a lokacin haka da yake a saka ciki kamar yadda kake dakin shanu abin da ke cire da sanyi ko ruwa ko iska ko zafin rana malaman tarihi suka ce satin shi biyu a kan mahaifin shi ta zo aka ba ta dama tare shi ta zagaya ta zagaya ba ta gani shi so daga baya ya tura shi kuma da wahala zawo da yunwa da duka da cin mutunci shi ne ganta ya ce baba nan ta ta gashi ta ce kai ne ibrahim kai ne ga maka a fashe da kuka ajaji yana barci ke mafarki ana ce mashi matan lailata rajulun min ahalin janna matan lailata rajulun min ahal janna a garin nan yau cikin garin nan wani mutum a janna ya mutu a wasit da ke yawa ya ce abin da ke waye ya rasu a ce ai a kuma kan kirsa na bin ibrahim shi ne ya mutu kawai da yake a daji ta kadarin da ke ya tsaki ce inna ma huwa hulmun min ahlam wannan mafarki ne kai kaucin mafarki ne kawai sai so ya kirgata Kuma shi dan cirin hajjaj Allah ya shi mu sura an da ana sarakuna da jajjerawa wanda ba ta ganin su ba wanda tarihin su ba ma yanzu haka ya mutu cikin wannan bala'i kuma hajjaji saboda zalunci suke ɗauko gawar tsayar abola sun gawa ɓera haka aka yar abola sai da dare ya yi ne ba wasu kusare suka fi ido suka fi gawa suka wata tsaye da ɗauka ga wata tsaye da ma sai shigar da kansa cikin fitanan sun ce ta ce da kake suka ido suka suke idan masu gadi da abin da uyun da fss na suka ɗauke ta suka sallale suka yi cikin wata kamar yayin da ba za a gani ba kawon Allah irin wannan Allah ya gafarta mishi su shine yake cewa kamar da Bukhari roto ta alikan cikin sahihin sa yake cewa ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukaddiba tun da na gudu magana ta da aiki na yana ta anya ba ƙarya nake yi kuwa anya ba kana fitar ba ne? mana magana ta fi yawa fiye da aiki ta a cikawa قال ابن ابي مليكه ابن ابي مليكه shine Abu Bakar Abdullah ibn abi mulaika taimi shi wancan al'amarin na na Ibrahim Taimi ya faru ne kudi a shekara 92 ko kuma da biyar bisa tsakanin malamai shi kuma wannan ibn abi mulaika shi ta tabi'i da shi ma ya rasu ne a shekara ɗari da goma sha bakwai bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alkali ne na garin Ta'ifa ta ɓangaren ainihin wato sarkin musulmi a Abdullahi dan Zubair radiyallahu anhu an abi wani da halifa ta samu kadan shi kuma yake cewa adraktu salatina min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallama kulluhum yakhafu nifaqa ala nafsi yake na riske mutane sama da guda talatin cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowannen su naga yana cikin suwa shi kai na munafiki ma min qalu yaqulu innahu ala imani jibril bi ka'ida ha wanda yake ganganci a cikin sai ce imani na irin imanin jibril bi ka'ida namu ibnu hajji bi sharhi wannan hadisi yake cewa wannan mutumin fa ibnu abi mulaika ya rasu manyan sahabbai da Aisha da uwarta Asma'u da Abdullahi ne guda uku da dan Umar abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn zubair abdullahi ibn abbas ya riske su ya riske abu huraira ya riske uku ibn al-harith ya riske al-bisbar ibn makrama waɗannan kuma duka malaman shi ne ya ta da da gare su sannan ya riske kuma ya ce wa adraka man wa adraka bisinni jama'atan ajalla min haulai akwai wanda kuma kalli shekarun rayuwarsa ya riski wasu sabon da sun fada waɗancan daraja irin suwa irin su dan abu talib irin su dan abi waqas da wasu su kuma yana cikin fito dari mujalladi na farko amma duk waɗannan su ne kuma yake cewa na riski mutum talatin cikin sabai wanda kowansu na tsoka saukan shi munafurci har wato cewa uwar yana yawan cewa ji wa hanyar yamma. za ku zuwa kai ɗan ne a kan sun wani munafukai don Allah ga mun gaskiya ko ina da wani hali na munafukai ka taimake ni mun gyara suna wa kansu wannan karatun tanatsin rizkaru anil hasani albasari ana ba da labari daga hasan albasari yana cewa ma kafahu illa babu mai tsoron wato munafirci sai mumini ma aminahu illa munafiq wanda yake ganin hawa ba komai sun ya zama damar munafiki ne bisa gaba ya tsoron munafiki zama munafiki so da kaga baya tsoron taurin bashi ko kuma taurin bashi kun gani baya tsoron ƙarya sama makareci so da kaga baya tsoron baya tsoron ɗaukar kayan mutane da ɓarawo haka dai haka dai haka ana mumini shine yake tsoron kare ya fada munafiki misalin haka shine misalin mutumin da ya sa fararen kaya shi sallar juma'a in ya gana gyaran kula dole ya kauce ya bata mishi farashar da shi shi ne misalin mumini da yake tsoron munafiki amma kare ka taso daga gareji ko daga kwata daga kwakwan kasa Tana yaɗe a kan duka da kake kiran sallah za ka wuce kan ruwanka da wani wani mai mota zai zo da isa da kura a kan hanya a masu kan ruwanka dama a cikin jiki to ne kamar munafiki dama zai tsoron jiki ko mun gane amma wanda ya zo dama ya yi bayan juma'a za ka yana yana takatsantsan in ya je ba zai ba zai tsama da duma shi gudun kalla kasa ba ba shi ne ba maka amma cikin da cikin ko jini da kashi ko tako da kasa to haka munafiki yake shi ne bai tsoron waɗancan ayyukan da dama a cikin su yake mumini fa yana jin tsoron waɗannan ayyukan kuma kullum yana yi yana kallon gaba yana kallon baya yana ganin me zai faru a ah, mulkai yake cewa cikin tsariƙul hijirata ne tafi na ɗari shida uku yake cewa bi hasabi imanin abdi ma'arifatihi da kunu khawfuhu min an yakuna min ahalin nifaqi da gurgurdun ƙarfin imanin mutum da sanin da mutum yi wa Allah da sanin da mutum yi wa munafunci da gurgurdun wato fasan na jin tsoron munafuncinsa bai da kaga yaro kankani gwargwadon wayensa gwargwadon da ke tsora wanda su fi shi gwargwadon yarintarsa da rashin wayensa gwargwadon yadda zai gari mai cikin shi yana ya taɓa wuta yana ya dauka yana ya kama su fito isa a baki a zuci kuma shi a gare yana iya ya faɗo daga wani waje har ya ji rauni ya san cewa wurin nan ke matsala ba ne ba kana taka tsantsan da waɗannan abubuwa da gwargwadon iliminka da shekarunka da ka, gwargwadon yadda kake takarar baka mumini yake wajen takarar nan shi game da abin da zai cutar da shi babu abu da cutar da mumini kamar shirka kamar ƙarya da munafurci da sauran shirkuka da sauran Allah Allah ka tsare mu Allah kuma ka sa mu ga lafiya haka kuma sai mun zama masu tsoron ƙarya tsoron kafirci tsoron fasikanci tsoron munafurci ma'ana haka dole mu guje wa inda ake yin su dole mu guje wa auka musu dole mu guje ma masu aikata su dole mu ta neman tsarin Allah daga aikata su dole mu ta neman Allah ya yafe mana daga kurakuran da suka sami mu suka aikata wannan kusurwa Allah ya samu gama lafiya da mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi gaba wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته